amma ku sani wa man nasru nasara ba daga mala'ikun take ba ba daga kowa take ba wa man nasru illa min indillah nasara ba ga kowa take ba sai a wajen Allah ku ga yadda Allah yake saita aqidar masu imani abinda ake so zuciyarka ta hararo da waka dogara da Allah ba mai yi sai Allah ba mai badawa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai sa a ci zabe sai Allah ba mai sa a faɗi zabe sai Allah ba mai sa a ci riba a kasuwa sai Allah ba mai sa a faɗi a kasuwa sai Allah ba mai sa a rayu sai Allah ba mai sa a mutu sai Allah ba mai sa ba mai sa ba ba ba ba ba wanda yake da tasirin komai tsewa sai Allah to in ka samu wannan ka samu aqida amma ka ce kai dan izala ne kuma ka je gaban alhaji kana yi alhaji in ba dan ku ba da ai zaman garin da Musa ya gagare ku mu yanzu rayuwar mu wallahi alhaji a dai garin naka ka shokan da kai ta dogara sannan ka ce kai dan izala ne Allah ya sawaka baka san izala ba wa man nasru